salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man ittaba bi hadi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al jini, amma ba ba'd salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh matan bina بسم الله الرحمن Fatakudu فتقول أرى يريد قراءة ذاك شيء أرى yuri ira'atan shine mazdar din shi ira'an ko ira'atan ko ira'an ko ira'atan ko ira'atan kenan kashi guda uku ne hmm. ira'atan ira'an ira'atan huwa muri muriyani fahim muruna hmm. su da yawa kenan eh, eh, eh, kenan muryatani su biyu muryat wa zaka muran murayani murauna muratani muratani murayat al'amuru milu ari shi fi al'amuru nashi ari shi ne ari ariya ariya zubi kenan aru aruzu da yawa ari ariya arina wa bi ta'kid an yi ta'kidi kenan ariyanna ariyani arunna arinna arinna ariyani su bi kenan arinani arinani wa bi wa bi tabku in wajen nahayu ne kuma za a ce laturi laturi ya laturu laturi laturi ya laturina e wa bi ta'kid kuma laturiyanna laturiyanna laturiyani laturunna laturinna laturi laturiyani laturinani wa taqulu ista'ala min al-mahmud al-fa'i zaka ce game da ista'ala mahmud al-fa itala ital kamar ikhtar hmm. ital kamar waitala waitala kamar iktada hmm. iktada wasulun fi wal makan fasali wajen gina ismai az-zaman wal makan shi ismul zaman wal makan kana cewa game da yafdilu inda yafdilu ne bi kasr al-ayn ala maf'il in za a gina ismul zaman wal makan akan yafdilu shi ne kaman maf'ilin kaman maf'ilin bi kasr al mai kasara ga ainun kalmajlis jalasa yajlisu sai a ce majlis saboda yajlisu ya zo kama wani yafilu ba ta yabitu shi ma mabit mabit wajen kwana mabit lokacin kwana wani yaf'alu wa yaf'ulu bi fatil ayn wa dammiha yaf'alu da yaf'ulu da fata na ainun da zammanta ala maf'ali maf'alin bil fatha akan maf'alin da fataha kamar mazhab inda ya zo kan in fili ya zo kan yaf'alu ko yaf'ulu hmm. inda fili na kan yaf'alu da yaf'ulu bi fatahil ayin wa zambiha zai zo kan ma'aunin maf'al maf'ali kamar zahaba yazhabu hmm. kaga yazhaba kan ma'aunin yaf'alu ne ko hmm. to zai zama mazhab mazhab wajen tafiya mazhab lokacin tabiya wa ma qatala yaqtulu ya zo kan ma wani yaqulu idan fili ya zo kan ma wani wai wani ta ba san ba ku shigo cikin mana ka shigo cikin nan wa ma qatala yaqtulu ya ce maqtal maqtal a galibi ya zo kai ya kulu shi ma mafal ba ya shirabu mashrab mashrab duk da filin da ya zo kai ya falu ko ya zo kai ya kulu yana zuwa kan ismul zaman wal makan na zuwa kan mafal an gani ku kama ya qama yaqumu shi ma ya zama shazi a ce masjid saboda sajada ya sujudu sajada yanzu ya kamata ce ismul zaman wal makan da shi mai masjid a sajada yanzu masjid masjid amma nan sai zama yake masjid to wannan masjid din shaz ne bai fi ka'ida ba wa mashriq sharata yashruku sharata yashriku zaka ce mashriq mashriq wa shi ba wannan shazi ne garaba ya garabu zai zan magrib ya kamata ya zan magrab a ya tala a ya tulu'u matsile matsile sannan majizir wata wajen da ake yanka abu marfik mafarik hmm? wa maski da kuma mai ko maskan sai ka ce maskin sakana yaskunu ne ba sakana yaskunu ya kamata ya zama maskan sai ka ce maskin kaga ya zama shaz na saka yansuku ko yansaku ya kamata ya zama mansak sai ce mansik ko aka sada يفسد مقسم روكي الفتح في بعدها an yi kai فتها ga sashenta wa ujiga fi kulli hala kuma an halarta ga dukkan wannan duka za a iya sa duka la kana al-fi'lu sahih al idan fi'lin ya zama to sahih al-lam wal fa idan fi'li mai lafiyayyen lamun ne da fa'un duk an halarta guda biyu ko a kasara ko a sa wa amma gairuhu fa min al fa amma wanin sa daga cikin mu'tallil fa mai illa ga fa'ul mashhurun abada mai kasara har abada ka mawdi'in kamar mawdi'in wa mawdi kaga shi wannan mai illa ne a farko wada'a hmm. wada'a a gane duk wanda yake misal misal shi yana zuwa kan maf'il wa mawdi'in maw'idin موجل مثال wawi ne ومن المغتل اللامي شو هو مغتل اللامي إلا جلام مفتاة هر أبدا كمان المأوى والمرمى المبادئ الشرقية bismillahir rahmanir rahim darsu darasi na uku sarfin asma'i wal al asma'a wal af'al hmm. ka sarrafa sunaye da fi'ilillika amsila misalai kataba yaktubu uktub kataba yaktubu uktub shariba yashrabu ishrab iqtaraba yaqtaribu iqtarib hafiza yahfazu ihfaz in an ce ka sarrafa fi'il shi ne ka juya shi daga mazi zuwa muzari zuwa fi'il amur shi ne tasirifi na fi'ili a sarrafa shi daga mazi zuwa muzari zuwa amur an gane ku? a ya tsarau ikra jalasa ya jilisu ijilis sajada ya sujudu usjud ya zama to an sarrafa shi daga mazi ya juya ya koma muzari ya koma amur na'am babu zabani abuwa kuma suna ne ba ya juya daga mufrad ya koma musanna ya koma jam babun babani abuwa mazara satani madari sannan kuma wani lokaci a juya shi zuwa ga nisba mufrad musanna jam'i nisba tasgir kama a ce babun haga mufrad babani musanna abuwa jam بابي ay رجل منصوب ila الباب بابي نسبة nisba mutumin da ake dangantawa zuwa ga kofa in ma yana yana yana yana kofa ko kuma yana yana gyaran kofa ko yana tsayuwa kofa na ko yana siyarwa inda an jingina shi zuwa gari kofa ya zamanto babiyun mutumin kofa ai mutumin da ake jinginawa zuwa ga kofa sannan akwai tasgir babun babani abuwabun babiyun buwaibun buwaibun dan karamin kofa sannan kuma buwaibun yakan to wulakantacce shi tasgir wato akan yi amfani da shi don sigarul hajjar a nuna abu dan karami ne na biyu kuma a ta'ir in ana so a wulakanta abu ana amfani da tasgir an gane ku asalin tasgir don nuna abu karami ne sannan aka yi amfani da shi don wulakanta abu saboda haka idan mutum ya ce masjid ya ce masjidun masjidani masajid masjidiyun masjidiyun musaijidun musaijidun yana nufin ɗan ƙaramin masallaci to in yana nufin wulaƙantaccen masallaci ya yi rinda duk mutumin da ya yi tasgiyar ɗin masallaci zuwa ga taƙe ya yi rinda to idan mutum ya tasgiyar ɗin abu sai a tambaye shi me yasa ka yi tasgiyar ɗin ka yi ne don kasance wani ɗan ƙarami ko ka yi ne don ka wulaƙanta shi idan ya yi ne don ya wulaƙanta shi to haka daban kitabun kitabani kutubun kitabiyun shi ne mutumin da ake dangantawa zuwa ga littafi in ma yana sayar da littafi ko yana yawan yana son littafi ko yana yawan rike littafi dai daga shirin dai a gani sai sai mai tasgir din shi mai kutai kutaibun kutaibun na'am sai madarasatun madarasatani madarin madarasiyun mudairisatun kalamun kalamani aklamun kalamiyun kalamiyun kulaimun kalamiyun kulaimun a gane ku na'am نعم صرف الفعل هو نقله من الماضي الى المضارع صرف الفعل شنو جران توشي daga ماضي zuwa mudari ko zuwa ga amr daga madi zuwa mudari ko zuwa ga amr shine sarfu na fi'ili an gano wannan ku in an ce kai sarfin fi'ili ka nakalto toshi daga madi ya koma mudari sannan ya amr ka sarrafa shi na misalin daraba ya diribu idrib shi kuma sarfin suna shine kiranto shi daga mufrad zuwa musanna zuwa jam'i ko zuwa ga nisba ko zuwa ga tasgir alamun alamani akalamun alamiyun ulaimun an gane ku kalbun ba kalbun kalbani bai jam'in kalb kilab sibi kalbiyun kalbiyun kalbun kalbani kulu kalbiyun kulaibun ɗan ƙaramin zuciya na بسم الله الرحمن الرحيم إرشادات يأتي المضارع من الموتل الآخر بالألف والياء أو الياء مضارع ينزوع daga motar lil'akir da alifin ko ya'un da lafazi guda ɗaya mudari yana zuwa daga mutallil akhir bil alif awliya yana zuwa da lafazi daya an gane ko lil wahida al muqaddaba ga mace guda daya muqaddaba abokiyar magana da kuma jam'in mata abokan magana tardaina wa tamshina ya fatat tarda ina ce tarda in ce tarda ana so a sa nunin niswa nunin niswa ga sarda za a mai da wannan mata alif ya koma ya'un sardaina sarda sardi sardaina an gano wannan ku kaga wannan wannan ya'un din harfan illa ne an mai da mata alif ya koma ya'un sannan nunin nunin niswa sardaina anki a wato kai an tunna la kunna an tunna sardaina ku? kudin nan kun yarda ya fata kun yarda to tamshi ba tamshi kaga wannan yawon din dama ba sai an jiya shi ba inda mata da alif ne sai a mai da shi asalin shi tamatin da yawon dama shi ne asali kawai za a sami nunin nunin niswatin da kawai tamshi sai zambi tamshina shi kenan tamshi tamshina tamshina ya fata hmm. tarda تردينا تردينا وتمشينا يا فتيات إلا أن اليوم المخاطبة الوالدة هي دليل الخطاب وانا نبركو فتقول ترضى ترضى إن أنا أسامي ياء المخاطبة ياء المخاطبة يا ترضى يا ياء المخاطبة يا زائي Eh? tarda ga ya ulbuka da baya za karanta shi tardayina tardayina tardayina an samu ifi ɗau ne ko? ko hmm. sai a yaya sai a cire wannan bata alifin sai a bar fata kusa da shi don tirawa da shi sai zama tardaina shi ne wannan tardaina tamshi kuma ba tamshi ga ya'ul mukaddama tamshina ga ya'ul na illa ga ya'ul na mukaddama sai yaya sai a cire sai a cire ya'ul na na illa tamshi na. tunda an samu iti itiqabu sakireni sai a cire ya'ul na illa sai a bar ya'ul na mukaddama to tardaina wa tamshi na ya fata. Tunan kuma tarzaina tarza tarza sai ga nunin niswa tarza in ga nunin niswa za a maida da mada alif ya koma asalin shi asalin wannan mada alif na tarza ya unni to sai zama tarzaina tamshiba ga nunin niswa shi wannan ya umbe bukata a canza shi kawai za a sa nunin niswa ne a gaban shi tamshina ya fata ya sai ce illa annal ya'a ma al sai dai ya'u tare da mukhadaba inda yana maganar mukhadaba ne al wahida hiya damir al mukhadab ko shi wannan ya'u ɗin na tardaina ya fata wannan ya'u ɗin ya'ul mukhadaba ne tamshina ya'ul mukhadaba ne an shafa harfan illa din kun lura sannan kuma tarza din nan Tarda. aka mai da shi aka sa nunin nisuwa. wannan ya'un nan wani ya'un ne ya'un ne na illa ko tamshi sai aka sa nunin a gaban shi tamshi na wannan ya'un ne na bi ya'un ne na illa nunin kuma nunin nisuwa. illa annal ya'a ma al-mukhataba sai dai ya'un tare da mukhataba hiya damirul khidab shi damiri ne na mukhatab wala mul kalima mahzuba lamul kalima din an shafe shi shi kuma ya'un tare da mukadabat tare da mata mukadabat da ake magana da su iya lamul kalima ita salar biya nunin niswa lamul kalima ne wanda nunin niswa ya sadu da shi a gane nunin niswa ya sadu da shi ba a shafe komai daga fi'ilin ba nan da aka ce tamshi din nan na ai wannan ya'un din dama na illa ne nuna kuma nuna nisuwa ba abin da aka shafi an gani tarda tardaina wannan mada alif an shi ya'un ne da nuna nisuwa ba abin da aka shafi eh shazzal arfi kan nisar shazzal arfi الترتيب الخامس للاسم بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا نبي وشرع الاسم الذي يراد تسميته شرع السنة الذي يراد تسميته wanda ake so ya zan musanna sharaɗin suna wanda ake so ya zan musanna dole sai ya zan mufarar tukuna ba a samun musanna sai an samu mufarar la yusanna ba a yi ma jam'i musanna ba a yi ma musanna musanna ko ba a yi ma jam'i musanna ba a yi ma musanna musanna kama ce rajulanani rajulani ba shi ne musanna ba sai kuma ce kuma rajulanani kuma shi ma musanna a mai musanna a'a zaiduna shi ne jam'i zaiduna sai kuma a yi ma jam'i musanna Zai duna ne ba zai yiwu ba ko? kuma dole sai ya zama to mu'urab mabaniyun ba a mai musanna mu'urab ake wa musanna mabaniyun ba a mai mai musanna wa amma lazani wa hazani to allazani fa da hazani su biyun nan ba musanna ba ne su kun gane da allazani da hazani su bi nan ba musanna ba ne su saboda ne saboda su mabaniyun ne shi allazi mabaniyun ne allazi ja allazi ra'aitu allazi marartu billazi ja allazi ra'aitu allazi bin lazi. ku fahimci wannan hai to kaga shi shi allazi mabaniyun ne shi tun da allazi mabaniyun ne shi wato ba zai yiwu a samu musanna daga mabaniyun ba an gane yi ba shi allazani ba musanna ba ne shi ne shi ma haza ne shi mabaniyun ne shi a haza ra'aitu haza marantu bi haza haza mabaniyun don ka gance haza ne kada ka ce musanna ba musanna ba ne shi wa'annan falaisa bi musannayaini falaisa bi musannayaini su biyun nan ba musanna bane haka nan mu'annas din su mu'annas din su kamar hazihi allati allati ba shine ainihin mu'annas na allazi ba sannan hazihi shine mu'annas na haza eh? to su ma duka ba musanna ba ne su wa inna ma huma ala suratul musanna kawai za a ce ne sun zo akan sura na musanna sun zo akan sura na musanna ba musanna ba ne su amma sun zo akan suran musanna ne su نعم وأن ce yanzu ja a haza abin haza ne waladani za ka ce har za ne ismul ishara marfu'un bil alif niyabatan ani dhamma li'annahu mulhaqun bil musanna shi an riskar da shi da musanna ba musanna bane shi shi mulhaqun ne bil musanna ba wai musanna ba ha ja'a kai hazari ra'aitu hazaini kace wannan maf'ulun bihi mansubun bil ya niyabatan anil fataha li'annahu mulhaqun bil musanna ha wa an yakuna muttafiqain fil lafz wal fil lafz wal kuma su kasance sun yi ittifaki sun yi ittifaki a wajen lafazi da kuma ma'auni sun yi ittifaki a wajen lafazi da ma'auni da ma'ana ma hmm. yanzu ma'anan su daya ma'aunin su daya lafazin su daya wala a amrani ba a cewa amrani eh, amrani fi umar fi wa umar kaga Amru da umar an gane ba zai ita baki wajen ma'auni ba amru daban umar daban ma'auninsu daban saboda ba zai ita baki wajen ma'auni ba wala umarani ba a cewa umarani bi min fafate fi abubakar wa umar abubakar da umar a ce wai za a yi musu musanna da umarani kuskure ne sai dai illa sai dai min babu taglif akwai abin da yake na min babu taglif a shamsu wal qamar a ce qamarani abubakar da umar a ce umarani an gano wannan ko amma ana in ana nufin haƙiƙanin musanna ba a yi li adabi ittifaqi fil lafaz saboda da umar da abubakar ba su yi itifaki wajen ma'auni ba wajen lafazi ba sun bambanta wajen lafazi wani ainani filbasira wal jariya sannan ba a cewa ne ga ido da kuma magudanar ruwa ya sunan ido ainu ya sunan magudanar ruwa ainu aina ya ci rabu bi hal magudanar ruwa sunan shi ainu ido ma sunan shi ainu to sai a ce to aina ni a'a saboda mai li'adamin istifaki bil ma'ana saboda ba su yi istifaki wajen ma'ana ba shi ido ma'anan shi daban idan ruwa ma'anan shi daban kowanne da ma'anan shi ba su yi istifaki ga ma'ana ba an gane ku kuma ya zama na kira fala yi sannan alam bakiyan ala alamiyyar ba a yin musanna na alam wanda ya tabbata akan alamiya din shi dole sai ya zama na kira shi wannan alam din kuma ya zama to yana da abin da ya daidai da shi ya zama yana da ya zama sun yi daidai wato rana da wata ba daidai ba ne so ba mu matsala da rana da wata ba mu matsala qawluhum al-qamarani shams wal qamar tagliba eh cewa al-qamarani ga rana da wata wannan min babu taglib ne A gani umarani ga abubakar da umar A gani jadidani ga rana da wata ga dare da yini yi ya na wa Allah wa Allah ya sagani bi tasmiyati gairihi an gairihi anu bi tasmiyati gairihi anu kada ya wadatu da tasmiyan waninsa a gare shi kada ya wadatu da tasmiyan waninsa idan har ya wadatu da tasmiyan waninsa to ba za a masa musanna ba ba a yi musanna na sawa lil istighna'i an tasmiyati domin an wadatu wajen yin tasmiyansa da tasniya na siya siyani fahuma siyani fahuma siyani an gane ko? insha Allah mutafi hunaka